matsaloli da ake fuskanta na ambaliyar ruwa akwai dalilai guda biyu mayya-mayya wanda suke su. dalili guda shi na canji yanayi a nan kasan mu ta Nijar mun same shi kuma a kasashe na kewaye da dama an samu wannan ambaliya ta ruwa kenan abu ne wanda ke tahiya tare da canji yanayi ba ya mai kadai bane ba akwai maradi wannan gulbi da ake kira gulbin maradi ne ga shekarar irin ambaliyar ruwan da suka zo a nan ne ma birnin Niamey wanga yanayi bai taba faru hakan gaba a ce kogin Isa ya cike ya shigo gari ya ci duka gari gaba ɗai da labarin da muka samu kasashe na nan kewayen mu misali kamar nigeria akwai sierra leone senegal dubban mutane ne wanda ambaliyar ruwa ya ritsa da su kenan wanga abu ne wanda ya shahi yankin afirka gaba ɗai abu ne wanda dama ana jiran yanzu tunda an yi bincike an gane cewa kamar nan shekaru na gaban za su zawa irin ruwan ga matsalolin zamu zanki fuskantar su a nan lahiyar afirka niger akwai bincike wanda aka yi jama'a ta name da kuma wanga institution ko erd a gano cewa tun daga shekara 1970 arba'in dubu da ɗari tara da tamanin a nan wanga yankin namu da can dazuzzuka wanda ke da kwai wanda ba a taɓa su suna nan an gane mutane sun sassare su wurare ma har inda dabbobi ke kyau duka mutane sun da su gonakai don ku wannan abu ya sa yanzu in ana yin ruwan sama wannan shifkar da ke da kwai sun kare ruwa su rage ma ruwa gudu yanzu an gane cewa ruwa da kyau da kyau suke gudu babu abin da ke tsaya da su eh ruwan da sun taho kawai sai su zo cikin gulbi ko kuma su zo na cikin kogin isa to wannan ayyukan ne da mutane suka yi ta shine su samu kasudin yanzu muke fuskantar wannan matsaloli kogi ya a cika ƙasa gulabe sun cika da ƙasa ko ya Allah ya ruwan sama ya gangaro da sun zo kawai sai a samu ambaliya Shin akwai wani matakin daidaito da za a iya kawowa don a tsaye da irin waɗannan al'amura na canjin yanayi da kuma waɗannan ambaliya? mataki dai na faru wanda ya kamata a ɗauka shine a samu a yi ayyuka na dik wanda za su zamanto suna kare wannan ambaliya da cewa wannan ba shi bane ba mataki kwakwara wanda za a kare mu da wannan inundation da mataki kwakwara shine itacen nan da aka kakkashe mutane su koma su shibka sannan kuma ya kamata a ɗauki ayyuka na kare gonakai in ana ruwa ruwan nan ole su zanki bi suna wucewa za a rinka tare su cikin gonakai samu su shiga ƙasa kenan ba za su samu ba su ta cikin gulabe ko kuma cikin kogi wanda za su kawo mana ambaliyar ruwa